wannan takaddama ta tsakanin kamfanin africa limited na kasar india da gwamnatin jamhuriyar nijar ta samo asali daga wani matakin soke kwangilar buga fasfor da hukumomin nijar suka dauka a shekarar 2011 saboda a cewar su ta sabawa doka matakin da ya yi sanadiyar gurfanar da gwamnatin ta nijar a gaban kotun kurdeta wacce ta ba afrika gaskiya amma kuma hukumomin na nijar suka kafe a kan bakarsu dalili kenan wannan batu ya isa zuwa kotun iyomowa da ke birnin Abidjan na kasar Cote d'Ivoire. Karewa da karaf rikicin ya nausa zuwa wata kotun birnin Paris da wata wacce ke DC a kasar Amurka. halin da ake ciki a yau waɗannan kotuna sun yi wa ƙasar nijar kamuwar ma'ajiyar kuɗin ofishin jakadancin ƙasar da ke faransa da wasu kuɗaɗen diya biliyan goma sha shida na sefa a hannun kamfanin areva waɗanda ya kamata a yi amfani da su domin gyaran hanyar tawa a gadas arlit sai wani katafaren otel mai hawa shida mallakar nijar a birnin new york waɗanda ake sa ran sayarwa domin biyan diyar afirkar a zaman kotun fari na watan fabrairun da ke tafe laifin da wasu 'yan nijar ke ɗorawa a wuyan Firaminista Birjira Fini. sai dai sakatare janar na gwamnatin ta nijar dr gandu zakara ya ce wannan zargi ba shi da tushe il y a des raisons pour lesquelles elle a été retoquée en conseil des ministres l'instance la plus grande qui prend des décisions dans ce pays ce n'est pas une décision individuelle du premier ministre ba idan rashin mutunta doka da gwamnatin ta ce shine mafarin soke wannan kwangila jami'in da ke kare martabobin gwamnatin nijar ibro zabai na cewa tsadar farashin fasfor din ma na matsayin wani bangare na dalilan barkewar wannan takun saka da kamfanin afirka ministan da lantarki na wannan lokaci ya taho yayi wannan zance ya ce ga kwangila za su yi ta taranta kati miliyar aka ce a nan conseil de minister kwangila ba za a yi ta ba saboda na ɗaya fasfora ya ce da fasfora shi ka hamsin kuma sun kewaya ma e, e, doka wadda ba ta huce wata ba guda da an ka adoptanta mun kwatanta mu shi cewa a wannan lokaci mu kasar Nijar muna da abubuwan da sun ka dame mu su ne ba mutane ruwa ba su wurin kwana mai kyau da kiwon lahiyarsu su ba mu iya san miliyar 34 abinda bai zan muna dole ba da mutane fasfor. Gwamnatin ta Nijar ta ce ta tanadi wasu kwararan hujjojin da ta samu a baya-bayan nan waɗanda ke fallasa abin da ta kira kumbiya-kumbiyar da ke tattare da wannan shari'a. Ga wani lokaci mu ma kanmu mun azazance a kare sai mun kai anket matsayinmu na ƙasa mun ka samo abubuwan da su sun kai dalilin aka muka faɗi. mutanen da an ka kawo an ka ce su lisahin nawa an kai hasara an yi kumbiya kumbiya da su alƙalin da ya yi shari'a an yi kumbiya kumbiya da shi kuma abubuwa na wanda ba mu iya mun garrama tunda muna da firabu a kansu mu ba mu hito yanzu ƙarra ce muku gashi amma muna zuwa mu shari'a shari'ar da sun ka ci galaba gaba ɗayan ta faɗuwa za ta yi gwamnatin riƙon ƙwarya ta janar salu jibo ce ta ba afirkar wannan kwangila ta fasfor a shekarar dubu biyu da goma bayan fafatawar cancanta tsakanin wasu kamfanoni uku sai dai gwamnatin da ta gaje ta a ƙarƙashin firaminista birjira fini ta ce da sake lamarin da a shekarar 2013 ya yi sanadiyar yi wa nishar kamuwar jirgin saman da fadar shugaban ƙasa ke amfani da shi wato mongrebon ko da yake a wancan lokaci hukumomi sun musanta wannan batu sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar